Assalamu alaikum barkan mu da warhaka mu da sake saduwa da kuwa daidai wannan lokaci. Idan wannan shine zuwan kanawar na a wannan channel to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin ba mu kwarin gwiwa kawo muku shirye-shiryen mu. yau ini na biyu na ci gaban da ake yi na wasan kokowa gargajiya da ake yi a nan kasar cote d'ivoire a ranar yau dai an kwana da yan kokowa guda takwas cikin guda goma sha shida da aka soma ranar farko da suwa yan kokowa guda takwas din da aka kwana da su sune zakiru zakari tawa sale dauda agades lawali dan tela zandar mansur isa difa isiyaku musa doso aibu hassan maradi aminu ibrahim niyame haliru aminu tilaberi inda suka kai kahi hudu wanda suka goga da juna daga cikin guda takwas guda hudu sun sami tsallakewa wajen wasa ta dab da ta karshe da za a yi idan Allah ya kama inda kokowa ta hada Zakiru Zakari tawa da shi da Mansur Isa na Difa inda Zakiru Zakari tawa ya sami kada Mansur Isa na Difa. sale dauda agaris ya yi kokowa da lawali dan tela zandar inda lawali dan tela zandar ya sami cin nasara kar sale dauda agares Thank aminu tilaberi ya yi wasa kokowa da shi da isiyaku musa doso inda aminu tilaberi ya sami cin nasara ka da isiyaku musa doso haka Ah! wasa ta karshe ita ta wayar ta hada aibu hassan daga maradi shi da halluru aminu daga tilaberi inda aibu hassan ya kada halluru aminu adam shi da shi aminu ka Haruna sai suka saura 'yan kokowa hudu waɗanda za su buga wasa ta dab da ta ƙarshe 'yan kokowa hudun dai su ne zakiru zakaritawa na wani dan tela zandar aibo hassan maradi aminu ibrahim niyame a ƙarshe dai mun sami shi ra'ayin 'yan kokowa da suka tsallaka wasa ta dab da ta ƙarshe aibo hassan zakiru zakari aibo hassan zakiru zakari shaibu hassan ya daga maza kiro hannu eh wallahi aibu hassan ya daga maza kiro hannu kenan filar tsakanin dan tela da zakiru filar tsakanin dan tela da zakiru lillahi mulku samawati lillahi mulku samawati allah mai wanda ya so allah shi abba halin lima yuridu da zakiru da dan tela subhanallah yau ana shirin yatta inna lillahi aibu hassan ko raƙumi gaban ka da karhi aibu dan gidan hassan ina godiya bisa ga goyon bayan da jama'a su ke nan ga kuma ubangiji allah ya biya su allah kuma ya zaɓa mana mafi alkhairi wani bremen abijan kamar dai gida ne surtu ni nan gare ni insha allah allah ubangiji ya biya kuma da kuwa an ga dai ga tana ana ta yi ah. wurin man duk abin da Allah ya biyo ba wanda ya shi. Bismillah. Allah zaba mana mafi alkhairi shi kadai. man ina godiya sosai. an Allah na Aibu Hassan an goko Niger na tuya. Amma dan goko Maradi ne. Dan goko Maradi ta tawo Za a fusa ha. To dan gogon Maradi da tawo tunda daga aboki na Rakiru. Mun shi kamar uwa da uwa da muke mun shi. Ba abin da ba zan ce ba kenan. Ya ga jama'a. Ana ci gaba da kokowa insha Allah. Amma da madadin. Alhaji Ila na hayalan ba goma. zan ce ina godiya zan ce wannan na kuma wannan na fa kai ba kowa ba kowa ba ni suna na lawali a faransai za ka yi kai nan faransai wannan kokowa da ta zo haka a kwadi bar muka zo haka a gayyato mu muka zo kwadi gashi mun rage mu takwas muka zo daga Nijar muka iske takwas a nan mun kare wancan yanzu muka rage mun kare hudu yanzu saura mun hudu muka rage gobe za a yi karrafe na aiki Allah ya muna gayyato yan kowa da kowa gobe zai ga kishin kuma da za a yi eh da Aminu Ibrahim na mai to fatan da nake yi wannan mota da mutu nake Allah ba mai rabuwa ko kuwa ba iyawa ce ba ba iyawa ta wace Allah dai na kawo wannan kuma duk abin da Allah ya duka ta ce Allah kuma ne da Allah ya kama dai mun sami tattaunawa da mana Adamu Shina ɗaya daga cikin wa'anda ke tsare-tsare na wannan wasan kokowa. na Adamu Shina kalbi kuma tsohon ɗan kokowa na Niyamai kuma na cikin wakan kokowa wadda aka yi ta Abuja ina mai shafin mai tsare-tsaren kokowa. an ka aza a kan fuskar tsohon 'yan kokowa duka na nijar da na abuja duka gaba ɗaya ni na an shugaban duka gaba ɗaya gaida kowa kowa fata alheri allah duka kuma muna godiya ga 'yan kallo da jiya sun ka zaka an ka samu wani cikas kaɗan to kuma an gyara kuma alhamdulillah komi ya ta daidai kuma ga shi dai zamturo an zaka mun kwanda mutum takwas duka 'yan niger kuma sun yi kokowa yanzu za mu kwana da mutum hudu sai gobe 'yan ubangiji allah ya gwada muna a yi tiraj eh, a yi zabuwa kan hibiyu biyu eh, su haɗu biyu su saura a dai final Eh, a dubu uku da na hudu gobe yan Allah kai mana rai kuma ina kira ga yan kokowa duk Allah shi musu albarka sun gwada mana ladabi da biyayya muna tsohon yan kokowa gaba gare su Allah shi musu albarka Allah ya saka musu da alheri kuma bayan haka nan kuma muna kira ga yan kallo gobe yan Allah kai mana rai za a yi shararren kokowa tunel gaba ɗaya duka akwai babban kub na maiya akwai ƙaramin kub na yara to muna kira ga kowa gobe kowa shi hallar yan allah ne da gobe na da karmi ne duka a ƙare gaba ɗaya yan allah su yare da muna fata kuma bakin da mun ka kira daga niger muna fata su koma gida lahiya su iska kowa da kowa lahiya mu kuma da annan kuma Allah ba mu zaman laya, Allah tabbatar muna alheri muna kira ga duka mutanen mu waɗanda ka kama muna duka Allah ya saka musu da alheri mun gode wasan da za a so mata idan Allah ya kan mu ga gobe bakin karfe biyu na murece hili na fade da sport da ke cikin Abidjan Angwat Rashibil sai mai gobe in tabaraka ya yarda suka kuhanci ra aka maida ta ta yi koma ya arna kira guda ya kama na ya kula kulba ta masa ta yancin ya shi a gaishe ka gaishe na gaishe wanda zo gona ka san gabar da misa bar zaki kunna shakare amanin kuwa ka san ya bungu bungu sal kan maraki ya zai ka bank doka kulba kare bi shiran gatsuwa